labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Bilkisu Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke maku barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wannan lokaci, a kuma cikin wani sabon shirin na Najeriya a yau. A yau shirin namu zai duba umarnin da gwamnatin Kaduna ta ba makarantunta cewa su mayar da ranakun zuwa makaranta hudu a mako a maimakon kwanaki biyar. A ranar Lahadin da ta gabata ne gwamnatin Kaduna a ƙarƙashin jagorancin kwamishiniyar ilimi ta jihar Halima Lawal a wata wasiƙa da ta fitar ta kuma aikewa makarantun gwamnati ta umarci ma'aikatan da ɗaliban firamare da na sakandare da su fara zuwa makaranta sau hudu a mako. Domin jin mai wannan wasikar ta ƙunsa, na tuntubi abokin aikinmu da ke Kaduna, Muhammad Ibrahim Yaba. Gwamnatin jihar Kaduna ta fitar da sanarwa ta yi bayani akan cewa ta rage yawan kwanakin makarantu da ɗalibai za su rika zuwa ma'ana ta rage shi daga kwana biyar zuwa kwana hudu banda juma'a wannan mataki ya biyo bayan matakin da gwamnatin ta fitar ne a wani sanarwa wanda ta bai wa manema labarai a watan nuwamban shekarar da ta gabata watan 2021 eh, inda ya kasance cewa suka rage yawan kwanakin da ma'aikatan gwamnati za su yi a wajen aiki inda aka ce daga daga lokacin daga litinin zuwa ranar alhamis kawai ake bukatar su daga karfe 8 zuwa karfe 5 ah, a maimakon babban da ranar juma'a wanda hakan kuma suka gwamnati ta ce ta ɗauki wani mataki ne domin ya kasance cewa ta ba su damar hutu da kuma ba su damar zuwa gona domin su yi noma sannan kuma ta ce a wancan sanarwar na farko daga daga watan janairun wannan sabon shekara za a ga yiwuwar yadda zai kasance cewa wannan mataki zai karnade kowane fanni ko ma'aikata da ke jihar domin a wancan shekarar ta bayyana cewa banda Uh, ma'aikatan lafiya da, da, da, da sauransu wayanda kasance cewa abin zai shafa to amma a wannan shekarar kuma sai ya kasance cewa ta ce to daga yanzu makarantun gwamnati dalibai eh, kwanaki hudu kawai za su rika zuwa suna makaranta malaman ba za su rika zuwa ranar juma'a ba duk da cewa ta ce da malaman da su sauran ma'aikatan gwamnati za su ci gaba da gudanar da ayyukansu ne a gida ta hanyar yanar gizo ah, to wannan mataki kuma ya biyu bayan ah, a cewar gwamnatin ta ɗauki mataki ne domin ya kasance ta rage yaduwar ah, cutar corona da kuma ba su su malaman daman eh, yin aiki da gida a ranar juma'a Malam eh, Muhammad ba to ya kake ganin nan cikin Kaduna yaya malamai ke ɗaukar ita wannan umarni da gwamnatin ta bayar? Kana ganin malaman sun yi na'am da wannan umarnin da aka bayar kuma za su bi ta sau da ƙafa? gaskiya batun gaskiya shine a wasu daga cikin malaman da ya kasance cewa muka zanta da su ko na zanta da su da damansu gaskiya ba su yi na'am da wannan kwana ɗaya da ya kasance cewa aka rage musu ba a wasu su abin da suke gani shine kawai inda da gaske gwamnati na da niyya na taimaka musu to shine kawai ya kasance cewa ta mai da hankali wajen inganta albashinsu ta mai da hankali wajen ganin cewa suna samun albashinsu akai-akai kuma ta mai da hankali wajen ganin cewa ala biyansu akan lokaci musamman malaman da ya kasance cewa suke aiki a a, a primary school wanda ya kasance cewa shi ne kusan ya ginshikin karatun ilimin zamani a matakin farko da kowane ko yaro zai samu so mm, irin wa'annan malamai gaskiya a jihar kaduna yawancin su wanda kananan hukumomi ke biyan su albashi sukan e, shafe wata ga baki daya ba su samu albashin su ba wani lokaci ma sai ka ga sai sun samu wata ya shiga amma ya raba sannan ya kasance cewa su samu albashin su wannan yasa ya kasance cewa suke ganin kaman dage musu ko kuma rage musu wannan kwana ɗaya ba shine ba a'a abin da suke gani shi inda hali ma kawai su a shirye suke kasance cewa a ba su daman yin aikin su ranar juma'a ta inda gwamnatin za ta zai kasance cewa kuma tana biyan su ko ƙarin kuɗi na yin wannan aiki da suke na wannan jiran watan wani abu da ake cewa overtime amma gaskiya ba ma suka iyayen ba mamin malaman ba hatta iyayen ma yaran da ke a jihar wannan nazanta da su a ganin gaskiya ba su yi na'am da wannan mataki na rage wannan kwana ɗaya da gwamnati ya kasance ta ɗauka ba domin suna ganin abu ne wanda zai shafi ilimin 'ya'yansu musamman 'ya'yan talakawa wanda su ne akasari suke zuwa irin wa'annan makarantu da ya kasance cewa gwamnati ta ɗauki mataki a kai. Abokin aikinmu kenan Muhammad Ibrahim Yaba, su kuma malaman me suke cewa game da wannan umarnin? To, barkanmu da warhaka, ni tica ce a primary school na nan na gwamnatin Kaduna. Gaskiya da safe mun tashi da wannan labari na cewa gwamnati suna son su mai da aiki ya zama kwana hudu har da mu ma malaman makaranta. Wanda ni ina ga wannan abu gaskiya ba zai zama abin alfanu ga malaman har ga yaran ba duk da dai zai zama cewa za mu dinga samun isasshen hutu amma ai hutun jaki ne da kaya a kai tunda dai akwai aikin da kuma dole sai mun karkare kafin a yi jarabawa tunda yaran nan dai dole sai mun koya musu abin da ya kamata su koya sannan kuma su zauna su jarabawa a kan shi to kwanaki biyar ma bai ishe mu bai balle kwanaki hudu kuma yaran nan me za su zauna suna yi ranar juma'a ranar litinin zuwa juma'an nan ma mun yi karatu mun gama ran asabar da lahadi sai ka gansu suna gantali tunda a gidansu yawanci sun gagari iyayen ma to yanzu kuma an ma kara musu kwana ɗaya gaskiya wannan abu ba zai amfane su ba yaran nan abin da ya kamata su koya ranar juma'a nan kaga shi kenan ba za su koya ba wani abin ma mun koya musu daga litinin zuwa juma'a kafin litini ta zagayo mun dawo ran litinin ga sun manta to balle kuma a ce yanzu ma kwana uku ne kwakwalwa ta yi sanyi gaba ɗaya gaskiya wannan abin bai yi ba kuma ina roƙon allah ya sa wannan abin ka ta zama karɓaɗɗe kuma allah ya sa sabon gwamnati ma in ma wannan ɗin ta zauna ya zama cewa sabon gwamnati na zuwa su kankare shi na gode da ra'ayina akan kwanaki da gwamnatin kaduna ta rage na karatu na makarantu ni dai a tunanina ya kamata a duba menene positive da negative impact na wannan abu shin yaran da ake sa a isar wa wannan ilimin shin abin da ake sa a isar musu zai za a samu cimma buri akan ainihin manufar gwamnati akan ilimin ko ko a'a ba za a cimma ba idan muka duba abubuwa da yawa sun faru a bangaren ilimi a jihar kaduna ta yadda Gwamnatin nan ta sha ikirarin cewa tana son ta da martaban ilimi da martaban malamai a cikin garin Kaduna amma gaba ɗaya abubuwan sai ya zamanto the reverse is the case ta yadda yanzu babu mutanen da suka fito zarta da wulakanta a cikin garin Kaduna da suka wuce malamai haka su ma ɗaliban za ka samu cewa idan aka zo makaranta za ka samu na farko dai yaran nan ba su da kujeru na karatu sannan kuma babu wa'yansu littattafai da za a ce gashi na karatu sannan babu wani gudunmawa da yake zuwa daga irin ainihin wurin ita gwamnati domin ganin cewa abin da ake so a cimma ko a samu an same shi so a ni a tunanina ba rage kwanaki na karatu ba ne yake na cewa lallai gwamnatin nan za ta cimma burinta a'a shin abin da take so ta aiwatar a cikin ilimin nan koko a cikin ba ma yara ilimi ya tabbata koko bai tabbata ba so gaskiya ni a tunani na rage kwanaki a wurin karatu bai da amfani kwata-kwata ba shi da amfani tunda har su ɗaliban nan ba su samu ainihi abin da ake so su samu ba saboda haka gaskiya bai da wani amfani a ce an rage kwanaki na karatun ɗalibai sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko kuma shafinmu na sada zumunta wato facebook.com slash aminiyatrust da twitter.com slash aminiyatrust. Haka kuma kuna iya neman shirin a Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Sannan kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da kuma ta Nas FM a kan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa, sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos, jihar Plateau. To madalla, masu sauraro kada dai a shafa'a. A cikin shirin muna tattaunawa ne akan umarnin da gwamnatin Kaduna ta fitar na rage kwanakin aiki zuwa kwanaki hudu. Kafin mu je hutu, mun saurari abokin aikinmu Muhammad Ibrahim Yaba wanda ya mana bayanin abin da umarnin ke nufi. Mun kuma saurari ra'ayoyin malaman makaranta a kan lamarin. Domin jin yadda wannan umarni zai shafi karatun ɗalibai, mun yi magana da Haruna Wada Adamu mai sharhi kan harkokin ilimi. Ga kuma abin da ya ce. sunana haruna da adam dangane da maganar komawa kwana hudu maimakon biyar na aikin gwamnati da jihar kaduna ta zartar akwai abubuwa da dama da mutum da yi tunani a kai idan ka ɗauke shi ta fuskar ilimi ita gwamnatin jihar kaduna ta nuna cewa kamar malamai da dukkanin ma'aikata za su iya aiki a wannan rana from home to Jihar Kaduna jiha ce mai yawa mai faɗi mai kuma al'umma da dama kuma daban-daban da suke zaune a wurare daban-daban. To idan ka duba har yanzu a jihar Kaduna za ka samu eriyar da ƙauyuka ne makarantu na ƙauye da sauransu. So idan ka ce za ka bayar da eh, malamai za su iya aiki daga gida da waye to na farko akwai facilities abin tambayar waɗannan abubuwan akwai su sannan kuma idan ka duba sai ka ga to me yasa za a koma wannan kwana hudu maimakon biyar meye matsalar kwana hudu ta fuskar ilimi lokacin da ake yin kwana biyar working days eh, ranakun aiki na kwana biyar meye matsalar ya ilimi yake a wannan lokacin kuma ya yake a yanzu me yasa za mu koma wannan tsari yaro ya samu kwana uku ba a makaranta ba juma'a asabar lahadi bisa idan kai la'akari da yadda ƙasar mu take da kuma yadda tarbiyya take waɗannan yaran za su iya bada za su iya kofi me za su yi na wannan kwanakin da zai cike gurbin wannan kwana ɗayan akwai ƙalubale gaskiya a tunanina kuma a matsayina na wanda yake da experience akan harkar ilimi saboda shi yaro ana so ka engaging ɗinsa ka bashi wani abin yi kar ya sami lokacin yin wani tunani daban ya samu yana da abin yi a yaushe saboda haka idan ka ce za ka cire shi ka cire masa wannan tunanin so ka ƙara masa wata rana daban kamar cire masa wani tunani ne maimakon yana da engagement a wannan lokacin akwai abubuwan da zai ya san zai je makaranta zai taso lokaci kaza zai ta fuskar ilimi ni ban ga kyan ah, wuri a kunna ba gaskiya ah, ni a shawarata kuma a tunanina wannan shawarar da gwamnati ta yi ya kamata a cire makarantu da harkar koyarwa a ciki ya kasance a ɗalibai sun zama engage suna da lokaci sun sami isasshen lokaci a hakan ma lokacin bai isa ba to baranta ne kuma ka zo ka ƙara lokaci mafi akasarin malamai in ka je ka duba nawa ne suke kwabarin curriculum ɗinsu eh, nawa ne suke kwabarin syllabus ɗinsu na kowanne ta a five working days din kuma gashi an zo an cire ɗaya. So akwai abubuwa gaskiya a nawa ra'ayin da ya kamata gwamnati ta duba ta gani me ya kamata a yi akwai abubuwan da ya kamata a yi a samar da productivity ba wai ta wannan hanyar akwai abubuwa da gwamnati gwamnati ya kamata ta yi bincike ta samu wata matsaya me za a yi ilimi ya ci gaba mai sharhi kan harkokin ilimi kenan haruna wada adamu. To masu sauraron mu a nan za mu ja akalar shirin namu na yau, sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya kai mu za ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awwal Suleiman da Muhammad Ibrahim Yaba da kuma dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu, ni Bilkisu Ahmed nake cewa saduwar alheri.